أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك بإذا الهات وبإذا الممات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 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da shekara arba'in da biyu wanda ya yi da ishirin da hudu ga watan april miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya ga mu a wannan babban makaranta ta santa for islamic studies da aka fi sani da addawa bil hikima mun ci gaba da gudanar da tafsirin wanda muke na wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata ramadana tafsirin da ake bayan an sha ruwa da dare kenan muna cikin suratul isra kuma jiya mun kai karshe aya ta 72 yau za mu tashi farkon aya ta 73 inda Allah ke cewa وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا الله ما يجري منا دوكا كاينا تيوا وإن كادوا ko da yake su arna sun iya abin da suke yi su yi ƙoƙarinsu liyafti domin su fitine ka su jarrabe ka su raba ka ni ladi auhaina ilaika su raba ka da abin da muka yi maka wahayi su raba ka da alkur'ani su raba ka da musulunci su raba ka da tauhidi su yi abin da suke iyawa su yi haka din wili taftariya alaina gaira don ka zo ka nemo muna wani abun karatu ba ƙur'ani ba ka kawo wani wanda babu zagi iyayensu a ciki in ji su don su suna ganin ƙur'ani na zagi iyayensu babu kuma suka aƙidunsu a'a kawai dai ya zo kawai ya faɗa musu abin da suke so to ƙur'ani yana faɗa musu abin da ba sa so to wai ka kawo wani wanda ba shi ba Allah ce wa idan lattakhaduka khalila da wai kai musu hakan wai da za su rike ka masoyi da za ka biye musu yadda suke so to ba shakka za su ɗauke ka kai ne masoyi a wajen su. to amma me amfanin su su yarda da kai ka zama masoyinsu amma kuma ka zama makin Allah me amfani haka wannan aya ta nuna mana wajabcin mutu ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi ko da kana ganin ga abun da addidi amma haka abun da mutane ke so to kana ganin idan kawa mutane abun nan da suke so za su goyi bayanka za su yarda da kai to yarda da za su yi da eh, yarda da za su yi naka su yarda ma su yarda da kai ba ya da wani tasiri a gaban Allah yarda Allah shi ne wajibi a gare ka kuma shi ne a abun nema wallahu wa rasuluhu a ahqqu an rubuhu in kanu mu'minin lalle Allah da manzo Allah ne ya kamata ku nemi yarda su ba mutane ba domin su mutane ko ka nemi su yarda da kai ɗin yarda ba ta da wani tasiri domin ba sa yarda da kai domin gaya ke la ba da za a yi kowa da kowa yi da kai to wannan fa shine ake so a karantar da mu a wannan aya kuma haka mushrikai suka so manzo Allah ya biye musu ya aji abun da Allah ya saukar masa ya bi nasu ya bi ra'ayinsu to wannan wai za su so shi idan hakan ta faru sai Allah ce wannan ba da tasiri ka nemi yarda Allah idan Allah ya yarda da kai to duk ma wanda zai yi kiyayya da kai wannan duk tariki gare shi amma dai ka tsaya inda gaskiya ta tsaya akwai malamai masu wa'azi za su dibi ina ne mutane suka fi so sai a yi can ina ne ba sa so sai a bari wannan bai zama wa'azi ba za a kalli mina na mutane ke so sai a gaya musu e gaya mutane abin da suke so ba laifi ne ba amma idan ya zama ya yi daidai da littafi Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaka iya gaya musu yadda suke so don suna so littafi Allah da sunan manzo Allah amma idan ya zama mutane abinda suke so nan ba littafi Allah ta tare a wannan ra'ayi babu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin to karka kuskura ka goyi bayan su kai ka tsaya inda Allah ya tsaya to shine Allah ke gaya muna anan wayna arna sun abinda suke iyawa dan manzo Allah ya bi ra'ayin su ya aji abinda aka saukar masa za su rike manzo Allah a matsayin masoyi na kudda kud idan ya yi haka. To, amma bari ka ji abin da Allah ya faɗa idan hakan ta faru, sai Allah ya ke. Wala'ula an sabbati na kalakadi kitta tarukan ilayin sha'an kalila. Sai Allah ke cewa wa laula an sabbat ka. bancin da muka tabbatar da kai akan wannan gaskiyar da ba sa son ka rike amma mun karfafa ma gwiwa mun tsayar da kai akan gaskiyar bancin da wannan tsayarwar da muka yi maka da kitta tarkano ilaihim shay'an qalila ka so ka dan karkata ka dan ka bi ra'ayin su domin a samu fahimtar juna kana gani idan aka yi haka za su yarda da kai za su goyi bayanka to da kaɗan ka saki abin da muka saukar ma don ka yardanar da su amma dai Allah ba ya bari ai Allah ya riga ya tabbatar da zuciyarka ba za ka yi abin da za su so ba kuma ya saba ma abin da Allah yake so wannan taimako ne na Allah wanda Allah ya yi maka to amma kadara da hakan ta faru me zai biyo baya na النار كما تضيف الهاتي ثم لا تجد لك علينا نصيرا Allah ce idan da ko hakan ta faru ka saki abin da Allah ya sauko ma don ka gamsar da mutanenka ka faɗi abin da suke so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za mu ɗanɗana maka bi'fal haya ninki na irin rayuwa wa bi'fal mamar da kuma ninki na mutuwa kenan da za mu ɗanɗana maka rayuwa mai tswaki mu ɗanɗana maka mutuwa mai tswaki sun lata jidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu wani wanda zai taimake ka ba a kanmu nan malamai su magana guda biyu ta farko dai take wadda muka ambata cewa Allah zai ɗanɗana ma tsacin rayuwa sai zama rayuwar ta kayi ta cikin ɗwaci sai kaga kama an ninka ma rayuwar idan kai kwana ɗaya cikin musiba zaka ga wannan kwanan kaman kwana biyu ne saboda ba daɗi to irin haka za a maka za a ninka ma rayuwar amma rayuwar cikin me cikin wahala haka wajen mutuwa ma za mu ninka ma azabar saboda mi saboda ka saba muna ka nemi yardar wasu mutane wanda ba ba kan gaskiya suke ba wasu kuma suka ce a da ake nuhi la'azagnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati za zamu baka rayuwa mai yawa a duniya saboda istidraji domin idan mutum ya yi eh, rayuwa mai yawa a duniya kuma ba kan daidai ba abin ya zama masa istidraji kenan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana wani yake tambayarsa yake ce masa wane ne yafi cikin al'umma manzo Allah ce man tsala umruhu wa hasuna amalu wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa kuma yi kyau sai yake to cikin mutane waye zama mugu yake man fala umruhu wa sa'a amaluhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo amma fa aikinsa shi kuma sai muni to wannan yayi kowa muni to kaga wannan ya nuna kenan idan mutum aka yi mai tsawon rayuwa kuma yana sabon Allah wannan rayuwar ta zan ba da amfani kenan to sai ya zama an ɗanɗana ma bi'ifal hayati ka yi rayuwa mai tsawo amma kuma wajen sabon Allah to wannan zai sa azaba ma ta yawa a lahira shi ya sake wa bi'ifal mamati a waje mutuwa ma sai a ɗanɗana ma watan azaba mai tsawo sun ma la laka alaina nasira wannan kuma daga nan ba za ka samu wani wanda zai kawo ma ɗauki ba ba za ka samu wani mai agajinka ba malamai sun yi saɓani game da saukowar wayannan ayoyin wayanda ke nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an umurce shi da cewa ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi idan kuma ya bita mutane domin ya kawo musu abin da ba shi ne Allah ya saukar ba to lalle Allah zai kama shi kamar yadda wata aya da kanta ma ta fito karar ta ambaci wannan walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil ولو تقول علينا بعض الأقاويل نعم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ke cewa walau taqawwala alaina babul aqawil da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya gaya muna wasu maganganun da ba su muka ce ya gaya mutane ba wai don gamsar da mutane da zai yi haka Wala ta kawala alaina babu al'akawil la akhazna minhu bil yamin da mun damke shi da hannun dama da mun masa kamun azi wato kamu al-aziz al-muqtadir wato zamu yi masa kamu babban kamu sannan kuma summa laqada na minhu al-watin sannan mu yanke masa jijiyar da idan aka yanke ta mai ita bayan rayuwa kinan da za mu kashe manzo Allah sallallahu alaihi sallama, wannan fa yana da ce abin da malamai ke cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro manzo Allah sallallahu alaihi sallama, baya faɗa ma al'umma abin da ba shine Allah ya gaya masa ba amma ana fa gaya ma magada annabawa su ne malamai da za su zo daga baya su kama wa mutane wa'azi su kama shiryar da al'umma su kama karantarwa to kada zakin karantarwa ya ɗauke ka ka je ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba kuma ka ce wai Allah ya faɗa ko kuma a'a ka je Allah ya faɗa ka ce ƙarya ne saboda ni saboda ya saba ma ra'ayinka ko ra'ayin mutanenka ko kuma a'a ka je ka kirkiro hadisin karya ka gaya ma ka ce annabi ya faɗa wai don kawai mutane su gamsu da kai ko kuma a'a don wani basarake ya gamsu da kai ko wani alhaji ya gamsu da kai ko wani mai mulki ya gamsu da kai kawai ka je ka kirkiro karya ka ce addinin musulunci ya ce haka wai don a yadda da kai to wannan faɗi wanda ya haka lalle ya sani da cewa Allah zai damke shi Allah zai kama shi shi yasa ma manzo Allah ke cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqa'adahu minan nar wanda ya kuskure yi min karya di gangan fi lalle ne ya samu gurin zamansa a cikin wuta ya Allah ka kare mu to wannan yana tabbata mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana masa kashedi da kada ya faɗi abun da Allah bai saukar mai da shi ba wanda kashedi ga manzo Allah kashedi ne gare mu mu ana faɗi ga manzo Allah domin mu mu ne Tantun ya Allah ka ba mu ikon nisantar wannan malamai sun sabani game da dalilin saukar wa'ina ayoyin wasu sun ambace ruwayoyi daban-daban amma ga biyu daga cikinsu wasu sun ce dalilin saukowar wa'annan ayoyin wata ranar ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana dawafi a dakin Kaaba to daga nan sai ya sumbunci al-hajarul aswad to daga nan sai mushrikai suka taso tun kamin a hijira tun wannan sura kun ga makiyya ce suka ce ya manzo Allah ba mu yadda ba ya Muhammadu ba mu yadda ba ba mu yadda ka sumbunci al-hajarul aswad ba idan kuma kana bukatar mu baka dama ka sumbunci alhajarul aswad to kenan za mu baka dama amma sai ka sumbunci mu ma gumakanmu idan ka sumbunci gumakanmu to mun yadda yanzu duk abin da ka sumbunta ka sambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya niyya ya sumbunci gumakan domin a bashi dama ya cigaba da sumburtar wayancan wato alhajarul aswad sai Allah ya ce masa karkai Allah ya hana masa kadan da yayi walaula an sabbatnaka bancin da muka tabbatar da kai da ka yadda mutane can ke so na tumbuntan gumakansu wanda ke nuna kenan kana bautan gumakan ko kana ganin girma wa'annan gumakan manzo Allah da ka yi haka to da wannan abin da Allah ya ambata shi zai biyo baya to amma Allah baya bari annabi sallallahu alaihi wasallama yi wannan wasu kuma ruwaya ta gaba ta ce wai wasu mutane ne na waton banu taqif suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka nuna cewa sun musulunta amma akwai bukatar su guda wanda manzo Allah zai yi musu wannan zai sa eh, su samu ɗaukaka wannan bukatar ita ce suna da gumkin da suke bautawa to suna so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da su a can wannan garin nasu sai ya bauta ma wannan gumkin sai wa'annan mutanen garin su zo su ga manzo Allah zai ya bauta ma wannan gumkin su ma su zo su bauta ma wannan gumkin sai manzo Allah ya wa mutane bayani to wannan gumki yana da albarka za mu bauta masa tsawon shekara ɗaya ne daga nan kuma za a daina bautarsa amma dai yanzu a bauta masa tsawon shekara guda to idan aka yi haka kaga yanzu sauran larabawan da kauyawan da ke wannan gurin za su ga girma wa'annan mutane da suka jawo manzo Allah ya je wannan aikin daga nan kuma suka ce to kuma akwai wannan garin nasu a maishe shi harami kamar yadda aka mai da makka harami to kaga wayannan bukatocin guda biyu shine suke bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don bukatar su musulunta don bukata ya jawo ra'ayinsu kadan da ya yadda musu wannan bukatar don su musuluntan kuma su jawo su su musulunta amma sai Allah ya hana yake ba ta taba yiwa annabi Allah ya goyi bayan bautar gunki ballin ta ma a ce yayi da kansa sallallahu alaihi wa alihi sallama baya taba yiwa Allah su ya hana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun sani da cewa sun taba zuwa suka iske Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu a Abu Talib ba musulmi ne ba ya rusu yana ba musulmi ba saboda ba a ce masa radiyallahu anhu Abu Talib amin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya manzo Allah sun zo suka same shi sai suka ce masa ya Abu Talib yaron nan naka ya addabe mu ya zazzage mu ya ci zarafin mu ya ci zarafin gumakan mu abinda muke bukata gare ka ka hana masa Abu Talib yake bari zan masa magana ya masa magana manzo Allah ce ai ba aiki na ne ba aikin Allah Allah ne yake a gaya musu gaskiya a gaya musu wahayi saboda ba zai iya bari ba yaje gaya ma wayannan suka da suka ce to abinda muke so gare shi duk inda ake sukan manzon ake sukan gumakanmu da iyayenmu da kakanni kakanni to a ɗebe sauran tun mun yadda mu dai kada a zagi gumaka kada a zage shugabanni da iyayi wannan shi ne kawai muke bukata a ɗebe in sauran duk an ɗayan ɗebe sauran mun yadda aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce wannan ma ba ta taɓa yiwuwa suka ga nan ma ba su ce nasara ba sai suka sake dawa suka ce to yanzu mun yadda kowa ya bauta ma wanda yake bautawa amma sai mu zo mu yi joni mu haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo mu bauta ma gumakanmu mu ma mu ji mu bauta ma Allah sa. domin kaga mu muna da gumaka da yawa shi kuma nashi guda to ai nashi tun tunna guda ba wahala a ya zo yau a bauta masa kaga an gama gobe sai a wajen namu a bauta masa gibi ma wajen namu gata ma wajen namu gatan gatan haka za a ci gaba da dibiya sai sati ya dawo sannan a sake dawowa a bauta mana shi Allah so daya to kaga mu adda kaso mai yawa to kaga idan aka yi haka to shi da kaga an samu wato fahimtar juna za a samu peace zaman lafiya saboda mi saboda yanzu ya bauta ma gumakanmu mu ma mun bauta ma Allah ne kaga daga nan sai a samu haɗin kai da zaman lafiya aka zo aka iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga sura gaba daya su kutum ta sauko masa tace a gaya musu qul ya ayyuhal kafiruna bismillahir rahmanir rahim na'am qul ya ayyuhal kafirun sai Allah ce ka gaya musu ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai da suka zo da wannan bukata ga bayani la abudu ma ta'budun ni fa ba zan bauta ma abinda kuke bautawa ba wayannan gumakan da kuka ce in bauta wa don a samu zaman lafiya kuka ku bauta ma Allah to ni dai ba zan yi ba wala antum abiduna ma a'budu to kuma ku ai ba ku bauta ma abun da nake bauta ma inda ka fito ba Allah kuke bauta ma kuma ka kuke bauta ma sarka ba ku bauta ma Allah ni ko ban bautan gumaka kowa ya san da wannan ya san ni ban bautan gumaka ya san ku ba ku bauta Allah to sannan kuma wala ana abidun ma abattum nan gaba kun sani na sani ba na bautan gumakan ku a nan gaba can baya bai yi ba yanzu ba zan yi ba wala antum abiduna ma a'budu kuma kanku nan gaba ba za ku bauta ma Allah ba yadda ba ku bauta ma Allah can baya ba yanzu ma nan ba za ku yi ba ba ku yi ba ba za ku yi ba to yanzu mu yi an mafita lakum dinukum waliyadin <laughs> yanzu kan kowa ya rike naci ku rike na ko in rike nawa wannan shine zaman lafiya kawai in rike tauhidi na ko ko in za ku shirka ko ku rike naku to kaga wannan duka hanyoyi ne da suke son su jawo manzon Allah zuwa aikin kafirci Allah na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su jawo manzon Allah da ya je ya bi ababen da suke son abi annabi Allah na kare shi to haka yi kamata duka wani mai wa'azi duka wani musulmi ya zama ka yi taka tsantsan ga duk abin da za ka yi ba wai duka abin da kaga mutanen gari na so shi ne addini ba a ka auna abin da mutanen gari ke so da abin da shugabanni suke so sarakuna da yan siyasa musamman yan siyasa su da mutane suke nema ina na mutane suka yi tucar suke nema to ka yi hankali da su za su yi kokarin su dora ka bisa ga abin da shi ne ra'ayinsu ba wai shi shine ra'ayin littafi Allah ba ba ne ra'ayin sunan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to idan ka biye musu za su raba ka da sunna za su raba ka da tauhidi za su raba ka da alqur'ani saboda kar ka biye musu a inda ya saba ma Allah ba laifi ne baka yi hulɗa da su ba ba laifi ne baka yi abu abu abun ga kai koyi addini tare tunda musulmai ne amma kada ya zama su ne ke controlling ɗinka su ne ke aza ka bisa hanya ba kai ke aza su ba a'a idan sun kawo ka auna ka ba ya yi daidai littafi Allah eh ya yi daidai ba matsala sai a je tare ya saba eh to ya saba ba su hakuri ba za ka bi su ba ka bi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bi ka bi inda littafi ya bi wannan shine zaman lafiya gare ka to wannan abubuwan da manzo Allah yake fuskanta lalle ne ba shakka dukkan malamai su ma suna fuskantar wannan matsalar mutane suna kokarin su jawo ra'ayin malamai sai sun bi daidai da ra'ayinsu kamar yadda kaga arna na son su jawo manzo Allah ya ji abin da ake saukar masa domin ya bi ra'ayinsu ya Allah ka kara tabbatar da mu akan gaskiya sai Allah yake a gaba wa in kadu la yastazunaka min al-ardi yukhrijuka minha hmm. wa idha la yalbadun khilafaka illa qalila na'am Allah ke cewa wa in kadu la zunaka ko da yake sun kaɗan saura kaɗan da sun jawo ka min al'ardi sun yi ƙoƙarin su fitar da kai da ƙasar ma gaba daya suna yunƙuri za su fitar da kai a garin makka sun shirya yadda za su yi gaba ɗaya ma kabar garin makka tun da ka ƙi biyar ra'ayinsu ka ƙi abin da suke so ka ƙi aji abin da Allah ya saukar ma don ka bi nasu ra'ayi to sun yi iya abin da suke yi yanzu kuma su raba ka da kasar gaba ɗaya su raba ka da mahaifarka su raba ka da gonakinku su raba ka da iyayenka wato yan uwanka su raba ka da gidaje su kore ka a makkan gaba ɗaya su yi wannan gurin su yi wannan yunkurin li yukhrijuka minha dan su fitar da kai daga wannan kasa ta makka sai Allah ce to wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila idan hakan ta faru suka fitar da kai a cikin garin makka su ko ba sa iya zama cikin makkan sai kaɗan in sun ka ci nasara suka fitar da kai su ko zamansu a makka ba zai tsoho ba ko ma su musulunta ko a kashe su lalle abin da zai faru kenan in suka kuskura suka kore ka a makka wannan wani lokacin duk babu kana hijira manzo Allah na cikin garin makka Allah ke gaya masa wannan to sai ya zama sai yunkurin ba su samu nasara ba sai kokarin su fitar da manzo Allah kwata-kwata su kore shi ba su samu nasara ba to sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda gani take take su da yadda suke azabtar da sahabbai ɗan sahabbansa da yadda suke azabtar da dukkan musulmai to wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a yi hijira shi ma dai karshe ya yi hijira to bayan ya yi hijirar don Allah ya tabbata mai lalle in ya bar makka su ko ba wurin zama ne gare su ba sai ya yi hijira ba kika shekara biyu ba nan da suka yi kutun gwila cewa sai ya bar garin makka da suka yi yunkurin za su fitar da shi a makka sai ga shi sun ɗunguma sun je madina don su iske manzo Allah a can su yaƙe shi su kashe shi suna zuwa can sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sa dukkan ne kabarin sai ke can aka kashe su to kaga yadda suka fitar da manzo Allah a makka ai su ma ba su zauna makka ba su ma an kashe su a yaƙin bazar to wannan fa mu'jiza ce ta Alƙur'ani mai girma yake tabbata ma daga wajen Allah ne manzo Allah na cikin garin maka in kuka kuskura kuka fitar da shi kuko maka ba ta zaunuwa gare ku sai gashi ko haka akai baya an kashe su sai gashi kuma an dawo an yi fatahu Makka duk wanda an musulmi ya zauna lafiya lau wanda ba musulmi ba ko ya bar kasar ko ya musulunta dole to kaga wannan duka yana nuna ma yana nuna ma mu'jiza irin ta alqur'ani eh, yana nuna ma mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ma an riga an yi fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dakin Kaaba yake cewa daga yau babu wani mushrikin da ke zuwa a nan dakin Kaaba ba za a bari ba babu wani wanda zai zo yayin shirka a bakin dakin Kaaba ba za a bari ba daga yau daga yau duk mushriki ko ya musulunta ko ya bar garin Makka wannan fa shike nuna mami karfi irin na musulunci da kuma taimako wanda Allah ke wa musulunci sai Allah ce wannan fa ba gare ka ne farau ba ya manzo Allah sunnata سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا tawila Allah ke sunnata man qad arsalna wannan fa shine sunnan mu haka ne al'ada mu dama cikin manzanni da muka aiko idan Allah ya sa muka aiko annabin Allah wasu mutane suka yi yunkurin su halaka shi za mu taimake shi in suka yi kokarin su fitar da shi za mu hana in suka yi kokarin su cuta masa za mu hana wannan suna mu ne na inji Allah adatuna na na hini al'adam sai Allah ke cewa wato wannan sunna ne kad na kablaka sunan man kad na kablaka wanda muka aiko ka annaba wanda muka ambat aiko min rusulina cikin manzannin mu kuma wala tajidu ta sunnatina tahwila ka samun canji game da wannan sunnan tamu tana nan har a naɗe duniya wanda ya riƙe gaskiya Allah ke taimaka masa wanda ya saki gaskiya kuma Allah zai wato Allah zai halaka shi wanda ya riƙe gaskiya Allah taimake shi wanda kuma ya ƙi gaskiya Allah zai halaka shi kuma wanda ya bi ra'ayin mutane kuma ra'ayin ba daidai ba Allah bai ba shi nasara wanda ya saki ra'ayin mutane wanda ba daidai ba ya ɗauki ra'ayi na daidai shi kuma Allah zai taimaka masa wannan ita ce sunnar mu malaki cewa nazala fi kufari quraish wayannan ayoyin sun sauko ne suna bayani game da kahiran mm, mm, makka lamma hammu bai ikhrajir rasul sallallahu alaihi wasallam min baini adhharihim lokacin da suka yi niyya za su fitar da manzo Allah a cikin garin makka fatawa'adahumullahu bi hadhihi al-aya Allah ya kashe su da wannan aya ce kuna fitar da shi kuma zama ba zai gare ku ba wa annahum lam akhrajuhu da sun fitar da manzo Allah lamma labitu ba'dahu bi makkata illa yasiran ba sa zama a makka bayan su fitar da manzo Allah sai yan kadan wa kadhalika waqa kuma haka da Allah ya fada hakan ta faru fa innahu lam yakun ba'da hijratihi min baini azhurihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu shekarkaru bayan barin sa garin makka bayan ya yi hijira ba da mashtar da azahun la bayan sun ciutata masa ciutarwa ya yi tsanani ya yi hijira ba su zauna ba illa sanatan wanis sai shekara da rabi ko shekara biyu ba a kai ba hatta jama'ahumullahu sai da Allah ya haɗa wayannan arnan wa iyahu da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi badar a can badar ala ghairi mi'adin babu wani alkawali babu wani shiri aka haɗu a badar fa amkanahu minhum Allah ya ba manzo Allah nasara akan su yadda mke su wa sallatahu alaihim ya ba iko akan su ya karkace ya kakkama wa azfarahu bihim ya ba shi nasara akan su faqatala ashrafahum ya kace manya-manyan su wa sabadararihim ya kama na kamu su ne zuriya kananan mata da mata da yara wali hada kala ta'ala shi yasa sai Allah ke tunata man kad arsalna al-aya haka za adatana haka ne adam al-adamu inji Allah fil ladina kafaru bi rusulina ga duk wanda suka kafirce ma manzanni Allah wa azuhum suka cutatar da su bi khurujir rasuli min bayni atorihim ta hanyar fitar da manzo a cikin su ya tihimul azabu da hakan ta faru shi ko sai Allah turo musu azaba walaula annahu sallallahu alaihi sallama. bankin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa bankin da kasancewa su rasulur rahama laja'ahum minan naqami da azaba ta zo musu ashe zama manzo Allah cikin su ma rahama ne fi duniya ma la qibala li ahadin bihi wanda azabar da ba mai iya kare ta kenan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman sa ma cikin su rahama ke gare su kamar yadda Allah ke faɗa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa wa Allah wa Allah baya yi musu azaba matukar kana cikin su amma da ya fita fa da za a yi musu azaba da ya fita an musu azaba ko bai azabar ba an yi azaba lokacin da suka cuta samar da shi suka kai kol gare shi a wajen cutarwa ya fita ya bar musu makkan da ya fita ko Allah ya danke su Allah ya kama su a yakin bazar Allah ka kare mu daga kafirci Allah ya ce a gaba أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل نعم. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allah ke cewa kaimin salata ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka tsayar da sallah ko dike arna ba sa san hakan ka tsayar da sallah domin sallah ginshikin addini Allah ne wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini wanda ya roshe sallah ya roshe addini shine rukuni na biyu da kafi da kalimar shahada da ita ke shigowa addini to ba wanda zai biyo ba ya sai sallah ka tsayar da sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka yi ta lokacin shamsi a lokacin da rana ke gwabtawa ila ga sakin laili har zuwa lokacin da dare shi ko zai zo ya ruhe kenan ka yi sallah asuba ka yi sallah azhar ka yi sallah la'asar ka yi sallah magriba kaga ga magriba ta zo ita ma ka yi sallah isha ma ka yi su wa'ina suna cikin ga sakin laili to duk ka yi su kenan ka yi sallolin rana kai sallolin dare kai salloli khamsu salawati ka tsayar da su sannan kuma wa qur'an al-fajr kai sallah asuba wannan karatun da ake a sallah asuba karatu ne mai muhimmanci domin sallah asuba ana jan doguwar sura ne wannan karatun da ake yi yana da muhimmanci me yake nufi da qur'an al-fajr anan ana nufin sallar gaba daya a ambaci karatun sallah asuba don muhimmancinsa amma ana nufin sallar gaba daya ka halarci sallah asuba bayan ka yi wayancan sallolin to ita sallah asuba ka ambaci ka zo wajenta malamai suka yi magana guda biyu magana ta farko suka ce wa qur'an al-fajr wato karfafawa ne ga waccan da aka ambata can baya domin can ai ta shigo cikin loke shamsi ila ga sakin laili sallah asuba ta shigo nan don ambaci sallolin dare ambaci sallolin yini to kaga asuba ta shigo ko ka sa ta sallolin dare ta shiga can ko ka sa ta sallolin yini ta shigo nan to sai aka ce to kaga yanzu da aka sake dawowa aka ce wa qur'an al-fajri an karfafa ne don a nuna ma muhimmancin sallar asuba don sallar asuba munafikin Allah bai iya ta wanda bai san daraja addini ba baya sallar asuba ko yana sallar asuba sai rana ta wuce to da wahala ya iya tace lokacin da bacci ke da dadi ya je sal masallaci ya samu jam'i duk munafiki Allah bai samunta shi yasa manzo Allah ke cewa tana daga cikin sallolin da ke da nauyi akan munafikan Allah ya Allah ka raba mu da ka ga mutum yana musulmi ai sallah yana kwance na tabbaci yana ji ana kiran sallah kiran sallah asuba ha guda biyu ne ake ba ko guda ne ba ai kiran sallah na farko yana ji ya miƙe ya kokkonta ya lullube ya kyale a sake kiran sallah na biyu yana ji ba kuma ya sake kwantawa ya ƙi tashi ya ji ana yi ya ƙiya ya ji liman na karatu al-kur'ani ya ƙi tashi a gama salloli ya ƙi tashi sai can da rana ya tashi yake zai yi sallah wannan sallah Allah baya santa ta Allah baya santa domin manzo Allah ya ce duk wanda ya ba sallah digangan kahirina ba bacci ka kai ba fa abu biyu ne kawai ke sa sallah ta kuce maka ka yi ta karama ta Allah ya karba abu biyu ne kawai idan sallah tabbas sallah ta wuce digangan ba ka yi ba in dai ba wa'annan ababen guda biyu ne ba babu wannan ramara Allah bai ce kai ba annabi bai ce kai ba kai ka zaban makanka shi ko Allah ya ce gasar da za a yi kake ba kai lokacin Allah ya sanya ma kowace sallah lokacin da ake yin ta inna salata kanat alal mu'minina inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokacin da an ka keɓance ayi wajibi ne ka yi sallah to kuma a lokacin da aka ce ka yi a zahar ga lokacin da za a yi ta magariba a zahar la'asar ga lokacin da za a yi magariba ga lokacin da za a yi isha ga lokacin da za a yi asuba ga lokacin da za a yi wannan duka Allah da kansa ya keɓance lokutan nan da za a yi annabi ya yi muna bayani to idan ya zama yanzu asuba ga lokacin da aka ce za ka yi ta sai ka ji ana kiran sallah sai ka kwanta ka ki tasowa aka kiran sallah na biyu ka ki tasowa aka yi kama ka ki tasowa ana karatu alkurani ka ki tasowa aka ga sallah kowa ɗan albarka na masallaci yayo sallah kai ko kana nan kwance an ka kare sallah har rana ta fito alhijir ya keto lokacin da Allah yake ayi ya wuce kai ko yanzu sai ka ce to yanzu lokacin ga kai ko naka na yanzu kai din wayi ga lokacin da Allah ya sanya ba kai ba yanzu wannan lokacin ka ne Allah ba ya son wannan sallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka fa sallah ko guda ne di gangan ka kafirta alhadu ladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara bambancin mu da arna sallah wanda ba sallah kafiri ne to don mi kake ji ana kiran sallah a sallah asuba ka kwanta ka ki tashi ka je ka yi sallah don mi kina ji ana kiran sallah ki ki tashi ki je ki yi sallah kina ji ana kiran sallah kina jin lokacin sallah yayi ki ki tashi sai rana ta yi sannan ki tashi ki ce zaki sallah sallah Allah baya ya Allah ka kare mu to wannan lokutan da Allah ya ce ayi sallah wanda duk ya wuce wayannan lokutan bai sallar da aka ce masa yi a wannan lokacin ba to ko yayi sallah Allah baya so in ba uzuri guda biyu ba uzuri na farko shine mutumin da ya manta wanda ya manta kan to zai yi sallah a lokacin da ya tuna a kan salata li zikiri wato ka tsayar da sallah domin tunawa da ni yanzu ka tuna kamanta to yanzu ka tuna sai ka je ka yi wannan baka da matsala ko yaushe ne in dai mantuwa ta ka tuna ka je ka yi ta wannan Allah zai karba saboda mantuwa ce wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ya karantar da mu abu na biyu shine bacci idan bacci ya dauke ka baka ji kiran sallah ba baka ji ana sallah ba kana cikin bacci bacci mai nauyi ba baccin ga na shaydan ba fa a kana bacci kwata-kwata baka sani ba sai da rana ta sai da ko da kake falkawa rana ta riga ta wuce to wada lokaci ya riga ya wuce rana ta fito idan asuba ne ko kuma azhar ne ko la'asar rana ta fadi ko abin da ya kamanci haka to wannan lokacin da ka farka a wannan lokacin zaka je kai sallah an karba amma kana jin ana kiran sallah kana kwanci ka farko wai ka ki tashi a ce ai bacci shi kai ƙarya shi kai wallahi yana ji yana jin ladan na kiran sallah ya san lokaci yayi lokacin da ladan ke kira ya ji ga kunne ne da wani babban mutum ya kira shi a wannan lokacin da ya karba da ya tashi yanzu yana kwance sai ji ladan na cewa hayya ala sala hayya ala sala sai ya mimiki ya kwanta sai ga ya jura ta tana rigin kikir kikir kikir sai ga wayar gwamnati ko da yake dauka sai ce mai ina ina son ganin ka yanzu wayyo yanzu zaka ga ya zabura keke keke ya tashi a guji ya sheka ya je ga gwamna gwamna ba aikin banza ya kira shi ya je amma Allah ya kira shi ya ki zuwa ina fata an gane wannan ba gwamna ba wallahi ko kwamishina ya kira shi sai ya sheka da gudu ya je ko minista ya kira shi kai ko kansila na kira shi sai ya zo da gudu to amma ga Allah na kira ne ki zuwa Allah na kira ne ki zuwa zo ka dauke farillar da shi zaka shiga aljanna hayya ala sala ku zo gaugawa zuwa sallah hayya alal fala ku yo gaugawa zuwa tsira ka sheko ka tsira sai ka mimike ka kwanta wai kai dadin kwanci wallahi iblisu ne ke guda ma wannan domin shedan haka yake ma eh ana kira sallah sai kama shafarka sai ka ji duk baccin da kai can baya bai da dadi yanzu kake jin dadin baccin sai dai ce madalla kana kwanta sai kirkice da dare ce madalla ya zama kahiri irina sai dariyarka Allah ka kare mu je gaba alaramma الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم. ومن الليل فتهجد به نازلة لك Asa an yă ba a zaka ɓabbuka maƙaman Mahamuda. Wa ƙur'an alfajar, kalaki sallah asuba, inna ƙur'an alfajar, wannan sallah ta asuba, kana mashuda, abu ne wanda ake halarta, mala'ikuna halarta, waya nake exchanging duty, mala'ikun da suka yi gadinka da rana za za su zo don su halarci wannan sallah asuba sai a yi sallah tare da su su ci gaba da gadin kada rana rana wayanda sun kwana suna gadin kada da dare su kuma yanzu kuma za su bar wannan duti za su koma wasu domin dama lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah dukkan adam da kaga yana tafiya yana da wa'anda ke kare shi a gabansa yana da wa'anda ke kare shi a bayansa dukkan kowa akwai wa'annan mala'ikun za ka ji kana tafiyarka mala'iku na gaban ka suna ma esko mala'iku na bayan ka suna ma esko idan za ka fada wani wuri sai su kare in mota za ta buge ka sai su kare ka fada rami sai su kare wani zaki zai kawo mahari sai su kare wata kunama za ta kawo mahari ka dibi ta kunama ya karama sai mala'ika ya hana idan wani abu ya taso maka duk wani abu da ke cuta ma sai su hana sai su rashin lafiya za ta kawo hari je ka tambayi likitoci ka jiya kaga irin yadda rashin lafiya ke yawo cikin society dai al'umma yadda yake ta yawo amma Allah ya riga ya kawo ma wani abun da ke zama garkuwa a jikinka yana kare ka wani garkuwa ne mala'iku ne suna kare ka duk wani rashin lafiyar da ya kawo ma attack sai wa'annan kwayoyin halitta na jikinka da Allah ya nada ma wanda ke ke aiki da umurnin mala'iku sai su kare ka to ka dibi wannan kariyar da Allah ya maka to wayannan mala'ikun su ne ke exchanging duty lokacin sallah asuba su ke zuwa masu aiki eh, dare sun riga sun kare aikin su masu aiki rana za su fara aikin su a hali yanzu mala'iku ne wayanda ke kulawa da kai wanda ke rubuta aikin ka na kure idan kayi wanda ke rubuta aikin ka mugu idan kayi to su ne suna nafa suna da kai suna kulawa da kai ko ba su zo ba Allah na kallon ka yana gani amma yana turowa haka don isan mulkinsa kawai sai Allah ke cewa lalle sallah asuba abu ne wanda ake halarta wannan shine fasara ta farko cewa mala'iku ke halarta wannan sallah ta asuba fasara ta bi kuma aka ce wannan sallah ta asuba kana mashhudan sallah ce wadda mutane masu imani ke halarta kenan wanda bai da imani bai halarta sallah asuba amma mai imani fa zai halarci sallah asuba wasu kuma suka ce wai eh, wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle wannan karatun da ake yi na sallah asuba lalle abu ne wanda ake halarta idan ka zo ana karatu asuba sallah asuba liman yana karatu a wannan lokacin aljanu za su zo su saurara a wannan lokacin mala'iku za su zo su saurara me suke saurare littafi Allah alkur'ani suke saurarawa a wannan lokacin yace wa min al-layli fatahajjat bi cikin dare kuma ka rinka tahajjudi da alkur'ani bi ma'ana ka rinka karatu alkur'ani ka rinka sallolin dare a cikin dare musamman wata ramadana nan da muke a cikin sa dukkan shekara gaba daya yana da kyau ya zama kana sallolin dare yana da kyau a same ka kana karanta alkur'ani a cikin dare to sallan lokacin azumi wannan lokacin da muke ciki min babi aula kenan wannan lokaci yafi kamata kai wannan sallah sallolin dare wanda ake cewa tahajjudi shine fa hajjat bihi ai kai tahajjudi da menene da alkur'ani. akwai abin da ya kamata mutane mu fahimta wato mutane mu suna da matsala kuri da gaske lokacin da aka fara sallolin nan da ke na sallar dare tahajjudi irin wannan da muke ce mata tahajjudi ko qiyamul layli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tar da yi Qur'ani ma ya tar kamar da kuka jiya a wannan aya Qur'ani ya ce ayi kuma ya tar gurare ba gudan daban-daban ba ko nan dai ba gurare daban-daban Qur'ani ya ce ayi sallolin dare to sai ya zama lokacin da aka fara wayannan sallolin da tarawihi kawai aka sani sai a wace ba a sallolin dare to daga baya sai aka fara wayannan sallolin alhamdulillah ya ahli sunna dama su ne ke laƙumo muna su binciko muna su shiga littafan sunna su kawo muna sunna wadda da ba a sani ba sai a gano ta sai a yi to ana gano wannan sai muka muka kama ana aikatawa ba na mantawa ina sa ran 1998 ne ko 1996 nike tsammani 1996 ko 1995 to 1996 lokacin izala ma bata ma fara tura tafsiri irin yadda ake ba na tura malamai suna zuwa tafsiri gurare daban-daban so amma dai wasu jihohi suna yi sannan kuma wasu mutane kawai suna zuwa su nemi malami su ce suna so ya taimaka musu ya je ya yi musu tafsiri to lokacin mutane ne sun bukaci in je yi musu tafsirin ramadana a filingi na je hilingi na shekara biyu ina tafsiri a can na dawo bayan shekara biyu na dawo a jiga to sai mutanen lolo lolo tana nan yankin kamba tsallake ruwa ne su ma kamar yadda kuke tsallake ruwa to sai suka bukaci cewa in je in musu tafsiri to sai ni je ina musu tafsiri a wannan gurin to wannan shekara da ni fara zuwa lolo a wannan shekarar ne muka fara sallar tahajjudi a lolo wannan lokacin ana sanyi kwarai da gaske lokaci ana azumi cikin sanyi kuma sanyi mai tsanani kuma ga su suka fadama sai ni kira wa'annan shugabanni na wannan eh, gurin nake musu a kusa sallolin da ake na dare wanda ake ce mata hajjudi ya kamata mu fara shi a wannan gurin suka ce to duk kasa gaba ba taba sani wannan sallar ba nake ai dama ba sai abin da mutane suka saba ba a annabi dai ya saba aka ce to shikenan mai ake annabi sallallahu alaihi sallam. wannan ta sa mutanen mun sa'a wanda ke shugaban izala a wannan lokacin malam zakariya yake ko malam wani mata da sunansa wani bayar ne mai aikin kemis ne shugaba a lolodin mutum mai son addini ne yace malam aje ayi yace da mu za a yi aka je aka yi sanarwa muka zo muka fara wannan sallar ta tahajjudi alhamdulillah mun fara da mutane yan kadan amma sannu sannu sai da ya zama sai kai dan duk lolo a masallaci ake sallar tahajjudi to har yanzu mutanen lolo idan suka kira ni suna cewa ni ne ni fara kai sunnar tahajjudi a lolo wannan sallah sallah ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana uku yayi kwana na daya mutane ba su sani ba yayi na biyu mutane sun fara jin labari sun fara suka fara taruwa yayi na uku aka taru da yawa shi ko manzo Allah mai tausa al'umma ne sai yake cewa to idan ni ci gaba da wannan sallah kada a fallanta ta kuma ga ta tana da wahala ta tasowa cikin dare a zo a yi wannan sallah to sai manzo Allah bai fito ba eh, kwana na uku ai eh, kwana na hudu ya zama mutane sun taro an cika masallaci manzo Allah bai fito ba da sai sai manzo Allah ce na gane ku ai na ga taron da aka yi a masallaci ana jiran in fito amma digan gani ne ki fitowa don gudun kada a fallanta muku saboda ka wanda ke iyawa yi cikin gidansa amma gudun kada a fallanta sai manzo Allah sai ya bar fitowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar fitowa yayi wafati abubakar ya karbi jagorancin al'umma abubakar yayi wafati sai ga Umar dan Khattab ya karba Umar dan Khattab wata rana yana fitowa a masallaci sai iske mutane suna sallah daban-daban wannan yayi sallah shi kadai wance yayi sallah shi kadai babu jami'i sai Umar dan Khattab yake cewa kai da dai na samo musu limami daya su ci gaba da da ya yi ana sallah daban-daban sai je ya naɗa musu ubayyo ibn kawo ɗaya daga cikin manya-manyan mahadata alkur'ani ce ka zama limamin su sai ya zama liman shi ke na wata rana ko ke zuwa umar sai tar da masallaci ya cika tinjim da mutane ana tasallolin hajjudi sai ce ni'matul a hadihi madalla da wannan abun da ni kago da shi bid'a nan da ni kago da ita ya ce masa bidi'a a wannan gurin domin dan bidi'a suna labewa da wannan magana ta Umar suna cewa akwai bidi'a mai kyau ƙaryata babu bidi'a mai kyau duk bid'a mugun abu ne wannan da Umar yake min imatul bidi'a hadhihi ba yana nufin bidi'a ta shari'a ba yana nufin bidi'a bangaren luga amma wannan sallah ai ba yadda zaka ce mata bidi'a ko za ka ce mata bidi'a bidi'a ta shari'a annabi ya ka kace bidiya umar ya ka kace bidiya sabon manzo Allah ka ce bidiya ai wannan baka san abin da bidiya ba kenan ai mu abin da bidiya mu a wajen mu kuma a wajen musulunci a wajen manzo Allah shine abin da annabi bai ba shine bidiya kuma aka jingina shi ga addini ba wai duk abin da annabi bai ba dan yanzu kaga wannan waya ai annabi bai waya ba ko yayi waya yayi Samsung yayi Nokia yayi yayi sallallahu alaihi wasallama to amma yanzu in nizo nizo ni waya nokia kace kai Allah na yayi bidiya ai wannan ai annabi bai yi nokia ba zaka iya cewa haka a wannan daban ne ba addini na ba wanda yayi nokia ba musulunci na ba ba addini na ba ba addini kristanci na ba ba addini musulunci ne ba a'a duniya ce kawai akai wannan wannan duniyar bidiya ba ta shiga a cikin ta. yanzu noma ne idan ka zo kai sai ka ce to ni wato bunga-bunga zai yi kamar da manoman doya ke yi wannan ya ka shi ko kuya zai yi tsawo waya suna a cikinku mai bunga-bunga ko ko mai mai doguwar kuya shi a suna duka ba batun suna ciki ba batun bidiya a ciki ina fata an gane wannan sauraka umar da ya ce ni'imatul bidiya hazihi ba yana nuhin bidiya ce a shari'ance ba yana nuhin bidiya ce a luga domin a luga ko da an taɓa yin abu sai aka bari to idan ka zo ka ci gaba da yin wannan abun to sai a ce to ka fara da an bari yanzu ka fara abun da ba taɓa yi ba kuma idan ka zo ka yi shi shi ma na ce masa bidi'a ka fara yi ne da ana yanzu ka zo ka fara kan ana yin sa saboda nan Umar yana nuhin a luga ana ce masa wannan bidi'a kasancewar an daina yi annabi yayi amma daga baya an daina to kasancewa ana aike masa bidiya ta wannan fuskar to wannan fuskar ce yake masa bidiya amma Allah tsari Umar dan Khattab ya ce ma addini Allah da annabi yayi ya ce masa bidiya ta shari'a ba bidiya ta shari'a yake ne ba ina fata an gane wannan sai raka wannan shine abin da ya faru Umar yayi sabon manzo Allah sai yi shi ma kansa manzo Allah yayi saboda ka tahajjude qiyamul lailin da ake yi a watan Ramadana ba bidi'a ce ba sunna ce babban matsalar mu lokacin da abin ya faru a wasu malamai wanda yan uwa ne abokani ne abokanin da awa ne wanda ke da'awar cewa su yan izala ne kuma don cikin ma da'awar cewa su yan izala na amma suna cewa su ne yan asali wanda ba su sani ba ba su ne asali ba amma dai suna cewa wai su ne asali eh, dalilin su cewa su ne asali su ne ke rike da shugaban majalisar malamai wanda aka kafa izala da shi shine Sheikh Ismail Idris confirm shine farkon shugaban majalisar malamai a kungiyar jama'atu bidiya wai kamata ya sunna amma akwai farkon shugaba na kungiyar jama'atu bidiya wai kamata ya sunna farkon shugaba general wanda shine shugaban shine shugaban gaba daya shugaban musan malamai na karkashin sa shugaban darakta ja gaje na karkashin sa shugaba na kowane bangare yana karkashin shine ake cewa shugaban izala guda shine mai gandu Allah jikansa da rahama to shi kuma shine na farko to sai zan suna rike da shugaban sa malamai mu ko muna rike da shugaba general to waye a asali in ana neman na asali wanda ya rike shugaban sa malamai ko wanda ya rike shugaban izala gaba daya ina fata an gane wannan to a wannan lokacin da yake shedan yayi wato ya shiga cikin al'amarin sai suka fito suka ce wannan tahajjudin haramun ne wannan tahajjudin bid'a ne wannan kasallolin da ake na cikin dare ba a yi aka ta buga wuta tare da su wannan ya sa gaskiyar magana muke kira da babban murya idan mutum yana da'awa ko yana kira zuwa ga addini Allah ko ina kake ba mu ce dole sai ka zama dan izala ba ka dai rike littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zama mai da'awa ba mu ce dole sai ka shiga kowace kungiya cikin kungiyoyi ba amma ka rike sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan ka shigo cikin wannan bangaren kana da'awa zuwa ga sunna to kada ya zama kuma don baka shiri da wannan bangaren ko baka so wannan bangaren kaga sun zo da wani abu da as sunna wai kuma ka kore wannan abun don yi da su idan kai haka baka wa kanka adalci ba ba kuma su kake fada da su ba kana fada da abun da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine muke kira ga dukkan malamai ba su kadai ba mudin nan mu tabbatar da cewa duk abin da muka je wani malami ya zo da shi sai mu bincike hujjojinsa idan akwai dalili sai mu yi amfani da shi ba dole ne dukkan komi mu riga mun sani ba a'a karatu ne ake har yanzu ana cikin karatu yana yiwa a cima wata sunnar da ba mu san da ita ba sai yanzu aka gano ta yana yiwa mun san da ita amma dai saboda sha'ani irin na rayuwa kila ya zama ba mu karantar da wannan sunnar ba to sai wani malami ya zo ya karantar da wannan sunnar to mu kai amfani da wannan karantarwa ta wannan malamin matukar wannan abun sunna ne kar hasara ta dauke ka ka kore abun da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kare mu to shi yasa da Allah ke gaya mu manzo Allah a wannan gurin wannan sallah wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka lalle cikin dare kuma ka je kai tahajjudi wannan matsayin nafila ne ba wajibi ne ba ka je ka yi wannan aiki domin karin kare nafila wato domin kare kare wannan farilla taka da kake yi domin idan mutum yana farilla kuma ya ziyo da nafila to wannan nafilan zai karfafa masa farillarsa idan ka zo ran tashin kiyama sai kaga a kusa da tana da tsawon illa wani bangare kila baka cika sosai sosai ba to amma ga nafila sai ya dauko nafila sai ya cika maka farillar taka amma idan aka yi rashin sa'a baka da nafilifili baka da sallolin dare baka da azumi na nafila baka da komi duk kai da farilla kawai ne a gare ka da an samu matsala kada a ta farilla to ka shiga uku ya Allah ka kare mu nafilatan laka asa an yaba ta rabbuka maqaman mahmuda lalle ne tabbas ba shakka ka zai tayar da kai a matsayi babban matsayi wanne ne matsayi malaman sai maganganu masu yawa amma dai magana mafi kyau da zuciya ke natsuwa da ita ita ce magana da malamai suka yi na cewa wannan makaman mahamud ana nufi a ran tashin kiyama ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tashi gaba al'umma ya je ya ceto lokacin da mutane suka shiga cikin wani hali kowa na bukatar a yi hukunci don ya sa a matsayinsa a wannan lokacin za mu ɗunguma mu je waje annabi adam annabi adam ya kawo uzuri cewa abin ya fi karfinsa amma mu je waje annabi nuhu shi ma annabi nuhu ya kawo mana nashi uzuri shi ma ce abin ya fi karfinsa mu ce zuwa ga annabi ibrahim mu je waje annabi ibrahim shi ma kawo nashi uzuri ya ce abu ya fi karfinsa mu ce zuwa ga annabi musa mu je waje annabi musa shi ma dai ya kawo uzurinsa ya ce abu ya fi karfinsa mu ce zuwa ga annabi isa alaihi salatu wasalam mu je zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma dai kawo nashi uzuri shi ma dai ce abin ya fi karfinsa amma mu wuce zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ne bawan da ya wuce ko ne bawa daraja a duniyan nan to daga wannan lokacin za mu je mu iske manzo Allah mu ciya manzo Allah ga halin da muke a cikin sa sai manzo Allah ce ana laha ana laha dama wannan haƙƙi na ne dama wannan matsayi na ne saboda haka me kuke bukata sai mu gaya manzo Allah manzo Allah ya tashi ya jagorance mu a je gaba Allah ya fadi gaba Allah yayi sajada gaba Allah yayi yaba ma Allah ya kamba ma Allah ya girma ma Allah ya kaddasa Allah ya nazzaha Allah sai Allah ce masa ya manzo Allah daga kanka ka roki abin da ya kawo ka yau ba ranar ibada ne ba yau ranar biyan bukata ne me kake so manzo Allah ce ummati ummati ummati al'ummata ya Allah al'umma ta ya Allah sun shiga wani hali a yi hukunci kowa ya san matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kalaman da yake faɗa ma a lokacin da yake wannan sajidar shi bai san su ba sai wannan lokaci Allah zai cusa masa ya faɗi wayannan kalmomi na karramawa da girmamawa da nazza Allah sannan zai faɗe su to daga wannan lokaci sai Allah ce masa to shikenan an karba dama wannan matsayin ka ne bari mu je ayi hukunci yanzu sannan sai a zo ayi hukunci da aljanna sai a raka mu mu je mu shiga aljanna Allah ya kai mu yan wuta su kuma sai a zo a gargada a kora a je a shiga cikin wuta a cika gaba da babbaka su ya Allah ka kare mu wannan shine makaman mahamudan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ko a kiran sallah idan ka je mai kiran sallah yana kiran sallah me aka ce kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tama was salati al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal wa ba su makaman mahamudan lillazi wa atta ina fata an gane wannan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake mai kiran sallah yana kiran sallah kar kwaikwayi mai kiran sallah aka kai karshen kiran sallah sai ka yi wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'ima ati muhammadan lil-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda manzo Allah ce to wannan zai shiga cikin ceto annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ran tashin kiyama duk wanda ya ji kiran sallah yayi wannan amma akwai wani abu idan ka zo ka tsaya na inda annabi ya tsaya domin akwai wanda ke wucewa su ko kyan kari na kasan shi dan bid'a matsala tai in annabi ya ce ya tsaya na shi sai ya wuce ko ko annabi ya ce ina nan shi ko sai yayi nan to ahli sunna suna tsayawa inda annabi ya tsaya to mu tsaya inda annabi ya tsaya shi ma wannan addu'a kyan bid'a sun kara domin ka zo in kana sauraren su kana ji suna cewa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamam وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي واتى إنك لا تخلح الميعاد to innaka la tukhlifu al-mi'ad din nan bai da asali inji malaman hadisi kari ne amma dai ka tsaya na inda ya wa ba'athu maqaman ma'mudan lillazi wa atta full pick up magana ta tsari ka tsaya ya Allah ka samu gani to wannan fa shine maqaman mahmudan da Allah ke cewa zai tayar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan tsaran tashin kiyama ya tashi gaban Allah ya je ya nemi ceto a lokacin da annabawa duka suke cewa abun ya fi karfin su sai manzo Allah kadai Allah ya ba wannan matsayin da manzo Allah ce duk mutumin da ya roka masa wannan matsayin to shi koran tashin kiyama Allah zai ba manzo Allah dama ya je ya cece shi kaga ka hauta da ceto wani ta wanda ba manzo Allah ba manzo Allah zai cece ka zaka shigo cikin al'umma manzo Allah zaka je ka sha taukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taukin da wanda ya sha shi baya sake jin kishirwa har abada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zaka je ka sha wannan taukin saboda ka je ka bi manzo Allah ka je ka yi aqida irin ta manzo Allah ka je ka bi sunnar manzo Allah ka je ka aikata abinda manzo Allah ke ka aikata musamman a waje wannan kiran sallah zaka fada cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah lalle ne Allah ya tabbata mana a wannan gurin asa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tayar da kai a wani matsayi wanda ake yabo wanda kowa na shawar wannan matsayin annabawa Allah na shawa ba za su samu ba mala'iku na shawa ba za su samu ba aljanu na shawa ba za su samu ba sauran mutane kowa na shawa ba mai samu ne in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine kadai ba wanda zai samu wannan makaman mahmuda ya Allah ka kara mana so da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makauniyar biyayya ido ruhe mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan za mu tsayawa insha Allah abubuwan na karanta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma muna roƙonka ya Allah ka gafarta muna Allah ka sanya mu cikin za zaka intawa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma